ku biyo ni. Marabon. Insha Allah bidiyon mu na za mu muku shine akan yadda za ku je ku rika manyan na wani sabon tukan mai suna gaming wanda a kullum suna samar da abin da za ka yi manyan, ma'ana abin da ka yi manyan yana kai na darajar kimanin 0.25 dollar da abin da suke bayarwa a kullum kenan kuma bacin wannan za ka iya kallo su baka shi wannan tukan ko kuma za ka yi game su baka amma a halin yanzu an fi samun shi ta ɓangaren mani ok da fara za ku je play store ne kamar haka sai ku yi search ku shiga search ku rubuta gaming da ku rubuta gaming sai ku dinga search kamar haka gashi nan zai nuna muku haka sai ku yi installing bacin ku yi installing sai ku danna wannan offen din da kun danna offen zai buɗe muku kamar haka ok sai wani ɗan jira kaɗan akwai yiwuwar ma'ara network kaɗan ok gashi nan yana buɗe mana zai kawo ku wannan feji kamar haka da ya kawo ku wannan feji kamar haka za ku gani gashi yana kawo ku wannan feji kamar haka shikenan sai ku click akan wannan skip ɗin da kun yi click akan wannan skip ɗin yawa zai kawo ku wannan fejin kamar haka sai ku click akan wannan sign up kun yi click akan wannan sign up din nan invite uh, invite code ma'ana code din wanda ya gayyace ka saboda haka dole sai ka saka code kafin me a baka dama ka yi wannan register din saboda haka zan ajiye muku shi wannan code din nawa wanda gayyata ku a saman screen na wannan video, da kuma zan ajiye muku wani a comment yadda za ku iya yin kwafi ɗin shi in kuka zo nan wajen sai ku yi fesin ɗin shi ma'ana ku saka shi kenan sannan sai ku yi click akan wannan wannan agree in na terms and condition ɗinsu sai kuma misali nan za ku saka lambobin shi wannan kwaɗin nawa kenan na misali da na bayar inda ba rubuta shi a nan ba amma dole dai sai an saka kod kafin za a ci gaba sai ku yi kirit akan wannan sa'yan abu ɗin, akwai yi a akan sa'yan abu zai ba ku dama ku zaɓi gmail ɗin kun ga ce in valid code ma'ana kirkirar shi wannan code ɗin kirkirar shi ne saboda haka dole sai ka sa code janun kafin mai zai baka dama ma ka zaɓi email ɗin ko kuma gmail ɗin da aka yi rijista da shi to kamar da kuke gani dama already na riga na faɗa muku na yi rijista saboda haka ku kuna zuwa nan wajen za ku zaɓi gmail ɗin da za yi rijista da shi akwai a akan shi shikenan zai buɗe muku kun gama rijista saboda haka ita na riga na rijista bari in koma baya sai in zaɓi wannan log in saboda haka na zaɓi log in to sai in sign in da me shi gmail ɗin da na rijista da shi shi zai buɗo mini kamar haka da ya buɗo min kamar haka yawa yawa sai in zaɓi gmail ɗin da na rijista da shi na zaɓa gmail ɗin da na rijista da shi yanzu yawwa da kamar da kuke gani gashi yanzu ya riga ya buɗe muni wannan shine fuska ta wannan dash kamar dashboard kenan nawa baya kamar da kuke gani nan gashi za ku ga 0.01 dollar shine abinda na samu sakamakon wannan mayan ɗin da nake yi Da kamar yadda kuke gani hanyoyin da ake shi samun wannan abu gashi nan za ku gansu kamar haka to kamar da kuke gani akwai hanya ta farko ita ce mining kun gani kun ga mining hanya ce biyu ita ce wannan attention shine hanya da zaka shiga kai kallo na advertisement kenan sai kuma hanya ta uku gashi nan sun rubuta invite ma'ana invitation kun ga kenan kamar bangaren shi ma ba ma su so ma aiwatar da shi ba kenan ta kamata ma'ana mai sai nan gaba za su iya saka shi amma dai yanzu waɗannan hanyoyin kusan su ne hanyoyin da suke samar da shi mayin a wannan shi token ɗin akwai mayin akwai attention akwai invite yanzu bari mu shige su ɗaya bayan ɗaya ku gani to kamar yadda kuke gani yawa to yanzu nan hanya ta farko za mu yi click akan nan wajen kamar yadda kuke gani gashi kun ga nan mayin wannan shine yake gudu kuna shigowa za ku a kan nan wajen ne zai sawa mayin yanzu kamar yadda kuke gani saura kimanin awa goma sha shida da minti arba'in da biyar da 'yan sakanni kafin mai ya tsaya sai kuma a ƙara danna nan kamar yadda kuke gani duk bacin awa ashirin da hudu ma'ana kwana ɗaya kenan za a yi mayin ɗin da ya kai darajar 0.25 dollar ma'ana kwatar dala kenan dala ɗaya ka raba ta gida hudu so wannan shi ne hanya ta farko da ake mayan da ake samun shi wannan token ɗin hanya ta biyu kamar yadda kuke ganin shi ne wannan watch and earn ma'ana za ka yi kallo kuma za ka samu sai ka click kan nan wajen ko kuma nan yawa shi nan watch and earn kamar da kuke gani ga sun ce you can only watch two advertisement every hour ma'ana duk bacin awa ɗaya za a ka iya kallon tululluka ƙwaya biyu to kamar kuke gani har yanzu shi kansa wannan advertisement din har yanzu kusan ba so masu kashi ba kun gani no adverts found ba a samu talla ba ga tun na da buɗe shi har zuwa yanzu ban samu na ga ɗauki ko da advertisement ƙwaya ɗaya ba na ba a saka ba kenan kun ga yanzu suke samar da abun abun ba su gama kammala samar da tallukan da za su rika sakawa a wajen ba amma da zarar sun kammala sun kammala samu za a rika samu na advertisement kai-a kai. yawwa sai kuma hanya ta uku kamar na faɗa muku shine hanya ta rufar ma'ana nan za ka yi click akan nan wajen wannan alamar share ɗin nan za a nuna maka wannan wajen nan shi ne za ka yi kwafi ɗin me za ka yi kwafi ɗin referral link ɗinka domin me kwada wasu za su shiga ta ƙarƙashinka, ka to wannan shi ne fara link da za su ma'ana da su amfani da shi idan suka tashi rijista sannan ka sani kamar da suka faɗa in dai haka ya ci mutum ɗaya za su baka kimanin dala biyar na ladar gayyata da kai wa wani ya rejista a wannan application din nasu In gani invite friends and earn five dollar for each friend that registers ma'ana a gayyaci abokai sannan kuma za ka samu dala biyar ga duk mutum ɗaya ko kuma duk abokin ka ɗaya da ya rajista the more referral you have the more you earn from watching videos and adverts sannan me idan ka da referrals da yawa to kuma za su rika baka dama ka rika yin ayin ma'ana ka rika samu ta hanyar kallar bidiyoyi da kuma adibas kilillika to wannan shine hanyar da ake bi a samu ko kuma a rika samun wannan token mai suna gemi ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku ina fata za ku mana sha da like na wannan bidiyo Na gode. Salamu